أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ku ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa komai salati da sallamawa ga zayyar halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tabbacin sa zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barka mu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da bakwai ga watan jimada a saniya hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu daya dari hudu da arba'in da shida wacce ta dace da ashirin da tara ga watan sha biyu miliyariya dubu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya sake kaddara tsadon a wannan masallaci masjid bilal bin rabah wanda ke jiya ne garin kirki jihar nasarawa inda muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi al'aqidatu wasitiyya al'aqidatu sahawiyya na fadilatul shaykh Abu Ja'far al-Sahawi wanda ya rasu hijira shekara ɗari uku da ashirin da ɗaya muna fata Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafar da shi wajen muna ijtimali da ta'liqi da sharhi na babban malamin hadisi da shek Muhammad ji Al-Albani Allah ya ji kai shi gafar da shi kafin ci gaba daga inda muka tsaya akwai ɗan lokaci da ke so da yi ah, ko da abu abu da mutane sun saba wadda da ko masallaci na ga an na ɗan suna da ina ga mutum ya ko masallaci yana da wani ai lokaci saura kaɗan ko liman ya kusa shigowa sai ga mutane sun a wai kusa ana jiran liman na shigowa sai a yi ikama wannan kuskure ba a miƙewa ne har sai liman ya fito ya shigo wajen tsayawarsa ake miƙewa ne akwai hadisin abu fatada da alfari hadisin a cikin sai bukari yana cikin sai muslim bukhari shine hadisi na 638 muslim shine hadisi na 600 النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إذا أدركت هذا صلى لوكت صلى يي وكذا وني daga cikin ku ya miƙe sai har sai kun ganni na haka akwai hadisin Al-Ilah Bukhari har ila yau hadisi na dari tara da tara shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce la taqumu hatta tarawni wa alaikum bis sakina kar wani ya miƙe tsaye sai ya gane na biyu kuma kowa ya kasance cikin nutsuwa kar wani ya fasiya ya a samu hayaniya ko turere ne ko kaza har sai liman ya zo ya zo ya tsaya tukun sai a miƙe ba kuskure ne tsaya yin abin da ake na mimmigewa tsaye wai ana jiran liman a wannan kuskure Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara a zaman mu da ta gabata a zaman mu na ƙarshe muna karatu cikin bakara ta hamsin da bakwai ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له وانا مفقرة لتمك كارنجا مك كارنجا تبعي تشان تعليقي دا ما لم يأي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ومك كارنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا تلنجا ya faɗa a cikin sharhin da ya mai lissafi za mu ci gaba bakara ta hamsin da takwas malikin cewa wala na ku la ya hu na al'imani imani liman amila ke daga cikin aqidar ahlus sunnah wal jama'a wala na hu kuma ba ma cewa la ya hu ma al-imani zambun liman amila ba ma cewa zunubi baya cutar da wanda ya aikata zunubi ko da yana da kimani, a baya mun faɗi cewa babu wani wanda muke Halu sunna za su ce ya zama kafiri wajen ya aikata wani zunubi matukar bai halarta wannan zunubin da yake kace ce su ce sai su ce ya zama kafiri saboda halalta wanda yayi ba saboda aikata wanda ba wanda ya sa zai zama ba musulmi shine halalta wanda in mutum yayi karya ba zai zama kafiri ba dan yayi karya, in mutum yayi zina ba zai zama kafiri ba dan yayi zina in mutum ya sha giya ba zai zama kafiri ba dan ya sha giya amma wanda ya sha giya tare da sanin qur'ani ya haramta giya amma shi sai claim cewa bai yadda da haramcin da qur'ani ba giya halal yanzu sai zama kafiri saboda ya karyata qur'ani ya halalta giya ba dan ya sha giya shi kuma hukuncin ba dole sai ya sha giyan wannan hukuncin zai sauka a kan ko da baya shan giyan amma ya iddia'in bai yadda da haramta giya da qur'ani ba a gure shi giya halal ne ya sai zama kafiri ko da baya shan an fahimta ko haka ba aikata zunubin ya sa ya zama kafiri ba sai dai karan tsaye da yamma qur'ani ya sa ya zama kafiri to wannan a bangare ne a bangare na biyu kuma ahlus sunna ko ba sa cewa wai da musulmi mai aikata laifi da musulmi mara aikata laifi matsayin su dai a wajen Allah ahli sunna ko ba sa faɗa to da matsayin nasu ba dai bane a gani abin da malai mana ishara zuwa gare shi shine yana raddi ne zuwa ga murji'a murji'a wata mummunan aqida ce wacce su a gurin akwai hulat waɗanda suka wuce iyaka ma a cikin waɗanda su suke ganin ma koda a zuciya kaɗai kawai ka ji ka yadda akwai Allah to imanin ka ba shi da bambanci da irin imanin sai na Abubakar ko da baka furta da baki ba ko da baka taba yin sallah ba baka sallah baka azumi baka zakka kuma kila kasur gumin dan giya ne ko kasur gumin mazinaci ne amma kawai dan ka yadda akwai Allah shi kenan baka da umarci imani iri ɗaya ne kawai shine maliki fada cewa to mu ahlus sunnati wal jama'a ba wannan ba shi bane abin da muka yadda da shi ba da wannan bane muke addini ahalu sunnati wal jama'a sun yadda cewa al-imanu yazidu wa yanqus cewa imani yana karuwa kuma imani yana yana raguwa me ke kara shi yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqus bi nafsiha imani yana karuwa ne da karuwan ayyukan alkhairi sannan yana raguwa da raguwan ayyukan alkhairi daga lokacin da mutum ya yawaita aikin alkhairi sai imaninsa ya karu daga lokacin da mutum ya karanta ayyukan alkhairi sai imaninsa ya mai ya rabu za mu zo mu karanta ayoyin da suke tabbatar da haka da hadisi insha bayan malam shi bin abin izar hanafi ya faɗi wannan shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake cewa وذلك لأنه من قول المبتئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق الكفار من هذه الأمة يجي حكي ما لن يفعل لأنه من قول الحجة دول فدنجي وظلمي baya yi mai imani wata illa inda yana daga cikin maganganu na murjiya المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد wanda yake kai mutum zuwa ga karyata ayoyi da suka tabbata waɗanda suke tabbatar da alkawari na azaba da Allah ya yi ba mai aikata sako ko da ya ko da kulmi wa ahadithihi alwalida da hadisai da suke magana akan narko na azaba waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi haqqil akan abin da ya shafi masu sabon Allah min hadhihi al daga cikin wannan al'umma da mana ummatul ijaba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma wadanda suka amsa kira suka ce sun musulmi yace wa anna tawaifa minhum yadkhuluna an-nara thumma yukhrajuna minha bi shafa'ati wa bi aw bi ghayriha hadithai da suka nuna cewa wani bangare daga cikin wannan al'umma za mu shiga wuta duk da suna da imani amma zunubansu zai haifar musu da shiga wuta sai dai daga baya a fitar da su daga wutan da ceto ko wani abu wanda ba wannan a gani wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a to menene ahlus sunnati wal jama'a suka dogara da shi akan wannan wannan fahimta suna da yawa bayanin alkur'ani masu yawa akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama masu yawa daga cikin ayoyin alkur'ani akwai faɗin Allah madaukakin sarki a farkon suratul anfal aya ta biyu Allah madaukakin sarki ke cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minun lallai kadai mummunai abin sani dai mummunai su ne waɗanda idza dhukira Allah wajilat qulubuhum waɗanda idan aka ambaci Allah suka darsu sai su raurawa zuciyarsu su ji cewa da su aka yi a karanta alkur'ani aka tunatar da su Allah sai zuciyarsu ji cewa da su ake akwai bukatar su gyara wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka yi musu tilawa aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatkum imanan waɗannan ayoyin sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su masu dogaro ne zuwa ga ubangijinsu kaji kaga wannan ayar Allah madaukakin sarki ya bayyana karara asiri ta cewa imani yana me yana karuwa wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga wannan dalili ne bai yake tabbatar cewa imani yana karuwa ko da babu wata aya a cikin alqur'ani sai wannan aya ta shiga to rai qur'anin ba magana ta shi. ko ba haka bane balle akwai wasu ala babu misal cikin suratu al-ahzab imma na yi kuskure ba Allah madaukakin sarki yake cewa walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Wa زادهم إلا إيمانا imanan wa taslim. Min almuminina Rijalu عاهدوا الله عليه الله ما دوكا كين yana ba da labarin ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq yaƙi wanda mushirkai da arna suka yi nufin daga wannan yakin za su ƙara da duk wani mai kiran kanshi musulmi a bayan ƙasa suka yi gayya ya za ka kira shi da al-ahzab ahzab jam'i ne na his shi ne rundunoni an yi gayya duk wani mushiriki wanda ke fada da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gayyace shi wannan yaki an zo daga sassa daban-daban na yankin jaziratul arab kowa ya turo jarumai sojoji nan kuma aka yi wani agreement da ya huda wanda suke zaune a garin maka a garin madina akwai to da garin madina akwai yahudawa akwai ƙabilun yahuda guda uku manya-manya akwai banu kainaka akwai banu nazir akwai banu ƙuraiza wannan manya-manyan kabilu ne na yahuda a garin madina su kuma aka yi alkawari da su za su yi yaƙi a cikin gida tun da su suna cikin gida in annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fita suka je su tari waɗancan rundunonin su kuma yahudan za su shiga cikin gari su kashe mata da ƙananan yara su kuma annabi sallallahu alaihi da sahabbai a bayan gari mushrikai su kashe su kaga shikenan an gama haka aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suka yi shawara me zai ya za su Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya ba da shawara yace su suna da wani tsari a Farisa a duk lokacin da za su tari yaƙi. da rundunar da suka fi su. wani da wata dabara suke yi sai su yi duk yadda za a yi kan rundunar su tsallako su zo inda suke bare su shiga garin su so da dama a tsarin yaƙi duk ƙarfin kan aka shigo gidanka to ko ka yi nasara sai an maka illar da ba za ka iya magancewa to ya za a yi aka ce duk wata hanya da za a shiga garin madina ta hanyar maka to a haka rami rami mai girman da babu yadda za a yi doki ya iya tsallakewa duk karfin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka karbi wannan shawara babu taraktu ba taraktu da hannu za a yi diga a haka rami mai tsayi kuma mai faɗi kuma mai zurfi yadda babu wani doki da zai iya tsalle ya tsallake ramin in ya tsalle sai da ya fada cikin kuma ba zai iya ba. haka sahabbai suka yi kwana da kwanaki suna wannan aiki suna haƙa rami suna haƙawa in sun haƙa sun haƙa sun tarar da wani dutsen da ya fi karfe su su kira manzon Allah sallallahu alaihi shi ya zo ya ɗauki diga yadda kasi ta fashi sai ce ku ci gaba suka zo kan wani dutse suka yi suka yi ta gagara aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ɗauki abun fasawa yadda ki dutsen duka ta farko ta yi wuta ba ta fashe ba manzo Allah ce Allahu akbar ya sake daka na biyu ta yi wuta ba ta fashe ba ya sake ce Allahu akbar ya sake daka na uku ta yi wuta ta fashe ya sake ce Allahu akbar aka ce ya ya rasulullah ya ce duka na farko da rai Allah ya nuna mun fadan farisa musulmai sun kwace ce duka da ne na biyu Allah ya nuna mun fadan rumawa musulmai sun kwace duka na uku yace Allah nan fadan kaisar musulmai sun kwace musulmai kuma su kai suka matsa gefe suka ce kaji mutumin nan ka san munafiki yace wai ana kokarin a tare shiga banida amma yana magana wai ya kwaci su power na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wani daga cikin sahabbai yace na ga ka sa rigan sarautar sarkin farisa kuma an kwace lokacin sai na umar sai da kwaci ana zuwa da na umar yace ina wane yace gashi yace manzo Allah yace ya ganka ka sa rigar sarautar sarkin Farisa gashi dauka ka kuma yasa ya juya ya juya ya ganshi a cikin kayan sarautar sarkin Farisa ba a wannan yakin sahabbai sun wahala wani sahabi ya zo ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa nake ya daga cikin shi ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sai da ya sanya dutse a ciki ya daure saboda ya mishi maganin yunwa haka wannan wata dabara ce sa dutse a daidai tsakanin kirjinka da cibinka sai ka daure yana sassauta maka zafin yunwa sahabin ya ce da manzo Allah sai ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da manzo Allah ya daga rigar sai ga manzo Allah dutse biyu ma ya sa tsaban yunwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji dutse dai ba zai masa magani sai ya sa suna guda biyu ana cikin wannan jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu warda ya zai kuskus kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ce na'am akwai dan raguwan abinci a gidana ka zo mu je ni da kai mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ce eh, sai manzo Allah ya ce jama'a ku zo mu je gidan jabir mutan jabir ya ce na shiga uku abincin nan ba ni da kai mu ma maneji za mu yi manzo Allah ce ba ruwanka ba dai ka ce akwai bai ce yace to ku zo mu ci sabai aka yi layi yace miyan man da za a ci gurasan da shi a lora a wuta gurasan ya dauka da hannun shi mai albarka sahabai suka yi layi yana ɗiba yana ba sun ana sa mishi miya gurasan bai raguwa balle ya kare sai da kowa ya ci ya ƙoshi aka sake barin majalis saura aka fita aka je aka ci gurasan da haka sallallahu alaihi wasallam to a wannan yaƙi shine Allah madaukaki sarki yake bada labari ya saukar da wannan sura suratul ahzab yake bayanin yadda yaƙi ya faru to a yaƙin shine Allah ke walamma ra'al mu'minuna al-ahzab ke lokacin da mumunai suka ga waɗannan rundunonin halin dan kala ka bai ji dadi ba yanzu da babu waɗancan hadisan da suka yi bayanin yadda aka yi yaƙi ya za ka fahimci wannan aya ko a ce maka lokacin da mulmune suka ga rundunoni a za ka tambaya wasu runduna tun babu hadisan manzo Allah za ka ga san rundunan amma ce shi bai da hadisan annabi ba Allah ya musu abin da ya dace da su Allah ce lokacin da mummune suka ga wannan rundunoni maimakon su tsorata suka ce hada ma wa'adana Allah wa rasul suka ce wannan shine abin da Allah da manzon suka mana alƙawari menene alƙawarin in ka je filin yaki ɗaya biyu ne ai imma nasru wa imma shahada ko kai galaba ne ko kai shahada in kai galaba ka dawo da ganima in kai shahada kai wuce aljanna to me ka rasa suka ce hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya Allah ce wa ma zadahum illa imanin wa wa taslima ganin wannan rundunan ba abin da ya ƙara masa ba sai dai ƙara musu imani wa tasliman ya ƙara musu miƙa wuya zuwa ga Allah ma. ashe kaga akwai abin da ke sa imanin mumuni yayi ya ƙaru ashe imani na ƙaruwa ashe imani yana ƙaruwa ala babil misal Allah madaukakin sarki ya sake yin bayani a wani wani gudu Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ma unzilat suratu فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah daukakin sarki ce idan aka saukar da wata sura a cikin Fa minhum mana a cikin munafukai akwai man gudu a wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi iman wannan ayar da aka dauko a cikin wani ne ya kara mishi imani suna wa munai izgilanci ake ba an ce wai za su da alaihim ayatu zadatu imanan ba to yanzu ga ayar ta sauka sai munafukai su dinga tambayar mu munai to a cikin ku wane ne imanin shi ya garu mu ga karin imanin mu gani sai Allah ya ba su amsa dama tsarin Allah ke in ka yi faɗa da mutum don ya yi masa biyayya to shi Allah shi yake karfan fada sai Allah ya ba su abu Allah ce fa amma alladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun yace amma ka ga masu imani wannan ayar da ta sauka sai ta ƙara musu imani kuma sai su rinka yi ma juna bishara shi kaji abin da Allah ya saukar Allah ya ce za a yi kaza za a yi kaza ka ji abin da Allah ya saukar suna ma juna bushara suna murna aya ta sauko da wajen Allah madaukakin sarki amma Allah ya ce wa amman ladina fi qulubihim marad amma waɗanda su akwai ciwo na munafunci da ciwo na rashin yarda da Allah madaukakin sarki fa zadatu rijsan ila rijsi sai wannan ayar ta ƙara musu datti akan dattin da ke cikin zuciyarsu wa matu wa hum kafirun kuma sai su mutu suna kafirai masu fada su kafirce ma Allah wannan ayat ita ma tana tabbatar da cewa imani yana ne yana kawo wannan ita ce aqidan ahlus sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara hadisi da ke cikin musnad da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal imana la yahluku fi jawfi ahdikum kama yahluku sawm jaddidu imanakum la ilaha illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle imani yana tsufa a zuciyan ɗayan ku kamar yadda tufafi yake tsufa kamar yadda tufafi yake ne tsuwa wannan yana ishara zuwa ga me zuwa raguwan imani shin imani yana tsufa a zuciyan ku kamar yadda tufafinku yake tsufa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddidu imanakum bila ilaha illa ku dinga sabanta imanin ku da yawan faɗin la ilaha illa ashe imani yana raguwa kuma imani yana mai yana karuwa to a karka yaudari kanka karka yaudari kanka kai hatta a tsakanin sahabbai Allah madaukakin sarki sai da ya nuna matsayin sahabban ba ɗaya bane la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal Allah ya ce ba za ku taɓa zama daidai ba waɗanda suka ciyar kafin sulhu daidaiya suka yi yaƙi Allah ce matsayinsu ba ɗaya bane da waɗanda ba su ciyar sun yaƙi ba sai bayan sulhu daidaiya. Allah ce matsayinsu ba ɗaya bane hatta a tsakanin sahabbai Allah ce matsayinsu ba ɗaya bane ba akwai siddiƙai ba Abubakar ba siddiq bane Aisha ba siddiqa bace dukansu ne siddiƙai ba dukansu bane kai hatta ba ma wannan ba tsakanin muhajiru da wal ansar akwai fifiko yasa Allah madaukakin sarki a duk inda zai ambace ya fara ambatan ɗaya kafin ya ambaci da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان ko a cikin suratul hashir Allah madaukakin sarki ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim duk sai ce walladhina tabawwa'u dara wal iman dukun yake wallazina ja'u min ba'dihim to aka matsayin kuskure ne wannan aƙida ce ta murji'a shi yasa malam Abubakar ibn Abi Dawud rahimahumullah a cikin haqiya din sai yake cewa wala taku murdiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid-dini yanzu yace kada ka zama ba murji'i mai wasa da addini don wasa da addini kai to ne imanin ka iri ɗaya da imanin sai na Abubakar ai kai kayo da kasan kayo da rikan kai kai kasan kayo da rikan kai to ne wai gaba ɗaya al'umma gaba ɗaya imanin su level iri ɗaya ne kai kasan kai karya kake yi kai ka san akwai abin da in wani yayi da karfin imani kai ko kusa gurin ba za ka yi wallahi ko kusa da gurin ba za ka yi hatta a wannan zaman hatta a wannan zaman akwai abin da in wani sai dai ko ka kalla kai shi sai dai ka ce Allah ya samu Allah ya samu abdan shi kawai kai shi kuma ko shin kai ka san kila ba za ka kai shin ba ma hatta a wannan zaman Allah ce so ka karka zama murji'i bai wasa da addinin shi ba murji'i ya mai da addini ne abun wasa abun murji to aka ahlus sunnah wal jama'a ba sa cewa sa'u baya cutar da imani a sabon Allah yana cutar da imani an gane ku sai fakara ta hamsin da tara duka akan wancan malaci wa narju lil muhsinina min al mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahum al janna wa yudkhilahum al jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil janna yake daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa narju lil muhsinina min al mu'minin muna fata muna kwaɗayi muna buri a wajen Allah madaukakin sarki ga masu kyautatawa daga cikin mumunai daga cikin masu imani waɗanda suka kyautata aikinsu muna musu fata muna musu kwaɗayin an ya'fuwa anhum cewa Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu abin da suka yi na kurakurai wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi kuma muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya shigar da su aljanna da rahamansa wala na'manu alaihim ba ma sakankan cewa a kansu ba ma sakin baki a kansu cewa ne ai wane shi an yaje mishi halu suna ba sa wannan duk nagartan mutum duk nagartan mutum in yana sallah ne 24 hours bai yankewa in ya mutu ba shi a cikin tarbiyya ta ahlus sunna a ce wani ai yayi ai wani yayi sa'a sai a ce muna ma wani fatan Allah a gani ku shi ne ma ya ce wala na manu lahu wala nashhadu lahum bil janna ko ba ma musu shaida mu ce wani ai wani dan aljanna ne ahlus sunna ba sa wannan saboda wannan haƙƙi ne nawa Allah shi kadai duk nagartan mutum kuskure ne a aqida ta musulunci aqidar ahlus sunnah wal jama'a ingantacciyar aqida ka yanke ka ce wani dan aljanna kuskure kamar yadda kaga a baya mai maganan ba ma yankewa mu ce wani dan menene dan muta to haka ma mutumin kirki ba ma yankewa mu ce wani dan aljanna shine malam albani rahimahullah ke cewa qala shaykh ibn mani' rahimahullah yake babban malamin musulunci ibn mani' yake cewa اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأهل مات من من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك yake ka sani cewa duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu daga cikin abin da ahlus sunnati wal jama'a suke kai shine ba sa cewa su ba da shaida kai tsaye ga wani wanda ya wuce daga cikin musulmai su ce wani dan aljanna ne ko su ce wani dan wuta ne a'a sai dai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kai shi ya da shaida a kansu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira yake wani dan aljanna ne kuma za mu ce wani dan aljanna ne kai tsaye gaban mu gadi babu kokonto kamar sahabbansa ko mu shakka babu kokonton cewa dukkan sahabban manzon Allah ya aljanna ba ma shakka ba ma kokonto cewa ko ukasha ta bin mihsin shi ko hisabi ba za a bishi ba ko haka wani da shedan wa annabi Muhammad sallallahu alaihi amma duk wani wanda ba su ba sai mu ce mishi Allah ya diga shi Allah ya gafarta mishi muna mishi fata ko da tabi'i ne kuwa ko da wanda ya rayu tare da sahabbai ne bare wanda ke rayuwa a wannan zamani in ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida da kanshi cewa wani dan aljanna bane ba ruwanka in ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan wuta bane ba ruwanka gaban mu gadi zamu ce Abdullahi bin Ubay bin Salul dan wuta ne gaban mu gadi zamu ce Abu Lahab dan wuta ne Abu Jahal dan wuta ne ba wanda kuma ya sai mana inkari mu alwalid bin mugira dan wuta ne mu duk mutane saba'in da aka ke so a badar da duk yan wuta ne ka faɗa da muryan ka sama manzo Allah ya tabbatar yan wuta ne an ce fir'auna dan wuta ne na karuna duk yan wuta ne to da manzo Allah ya ce menene su yan wuta ne amma duk wani wanda ya mutu yana musulmi to baka ce wai dan yawan sakon shi cewa na wani dan ne ko dan yawan kirki su ce wani ɗan aljanna ne wannan ya kawo makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi ce walakinnahum yarjuna lil muhsin wa yakhafuna ala al musi ahli sunna suna ma mutumin kirki fata kuma suna jin ma mutumin banza tsoro wa bi hada ta'lam ma alayhi kathirun min nan. da wannan zaka fahimci abin da yawa daga cikin mutane suke kai إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان ذاك أن أمبت أن مالمي ko an baci wani shugaba ko wani sarki ko wani daga sun ce a wane ai almafuru lahu ko a ce almarhum wanda aka masa rahama ko almafur wanda aka gafarta mishi ko a ce wani ai dan aljanna ne wannan kuskure akwai wanda haka suke siffanta malaman ce almarhum wani waye ka da wa kuka yi wannan agreement kasancewa shi al-marhum haka ake faɗa kuma yin izala haka suke fada ba haka suke ke shufa da malaman su ya sun ce an kai sai aya al-marhum wa menene dalilin ka wannan kuskure a shek ibn mani ya ce duka wannan kuskure ne ya ce wa an min zalika qawluhum nuqila ila rafiqil ala yace mafi muni akan wannan shine ne an ce wani ba san cewa na ai ai ya tafi zuwa wajen ubangijin shi ka ce wani ya mutu ya rasu ai ba kowa bane ke zuwa ban shi ke zuwa sama ai ko kowa ne ba mun karanta ba nan akwai wanda sai an je akwai wanda la tufattahu lahum abwabas sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyam akwai wanda ran nasu ba za a gode musu kofofin sama ba kuma sun mutu suna musulmai ko abin da ya fi shahara a bakin mutane a yau sai a ce we love you God God, God love you more ya ga maka haka wani da kake da shi cewa Allah na san shi ne sai ya mutu ya dama duk wanda ya mutu Allah na san shi ne kuskure ne ya ce muna son ka amma Allah ya fi mu son ka Injuwa. wa dai fata muna fatan Allah ya fi mu son ka wannan shi ne musulunci amma muna son ka amma Allah ya fi mu son ka wannan ƙarya ne kai ma Allah karan tsaye wanda Allah gashi ya ce maka ya ce ka san shi wani ma za ga mutumin banza ne ba ma ka za a rubuta ya shahara a cewa mutumin banza ne amma ka za a rubuta malai ce wannan kuskure malai ce wala shak babu kokonto anna hadha qawlun ala Allah bila ilmi yace babu kokonto cewa faɗin wannan to fadan magana ne game da Allah ba tare da ilimi ba yace wal qawlu ala Allah bila ilmin adilu shirk yake faɗan magana kuma game da Allah ba tare da Allah bane yake ka faɗa to dan uwan shirka ne kama fa’ala ta'ala kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa an tushriku billahi ma la tunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu Allah ya daga cikin abinda Allah ya hane mu shine ya hane mu kada mu yi shirka ga Allah maɗaukakin sarki sa'annan kada mu faɗi wata magana game da Allah da ba mu da ilimi a kai ba Allah ba ne ya faɗa amma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai dawa wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha zaka faɗa so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa wani zai mutu ma a filin yaki a ce a ah, wane yayi sa'a in za mu gane munin abun hatta sahabbai mutum za a kashe shi a filin yaki da hadisai da yawa cewa wane shahid manzon Allah ya ce a ah, nari yana wuta ka ƙarshen ƙarshen da zaka ce mutum ya yi kyakkyawan cikawa kenan ku ya fita jihadi a filin jihadin a kashe shi sabo ce fulanun shahidul mazalla ce a ah, fulanun finnam mazalla ce yana wuta ya sallah a nan aka kashe shi eh a matan wuta ne me ya faru ganima da aka tara bai jira a zo a raba ba ya ga wata wata abaya wata wata riga babu yar ciki babu wando ba kawai babban rigan ya dauka ya boye yasa Allah ya rusa ladan jihadin zai saka ana duba kayan jiya ga wannan abaya amma kuma sabon sun ce me shahid sun ce shahid ga wani yana ta jarumta a filin yaki sabai suna ta yabon shi wannan sahabin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani dan wuta wannan sahabin yake tunda manzo Allah ya faɗa sai na rinka dakon shi na rinka bin shi duk inda ya bi a filin yaƙi sai na bi shi ya ce kawai aka kai wani guri sai aka sare shi da kuma ke fadi jini na zuba a jikin shi sai gagar hakuri sai cika maka shi ba za ka kai shi yanzu wanda bai ga wannan ba ya zo sai cewa sai ka cewa da shahi dan aljanna a filin yaƙi ya mutu kaulin ala Allah bila ilm bari wa sahabi ne ba ko tare da manzon Allah suka je yaƙi amma ya mutu a filin yakin amma ya zama dan wuta Bari wani kawai dan kana ganin shi kawai dan ne liman ko dan ne ladan ko dan ne yadda kowa iya karatun ƙur'ani a ungon ko shi ne shugaban kungiyan ku na addini kawai dan ya mutu sai ka ce wani dan aljanna ne wani yi ma Allah shi shige ne ko ka ce a Allah ya fi mu san shi wannan yi ma Allah shi shige ne wani yi ma Allah shi shige ne ba a wannan wannan qawlu ne ala Allah bila ilm malike wa al mushriku fa nashhadu lahu bin nari yake amma wanda ya mutu yana arme mushriki to shi kai tsaye muna faɗan cewa wani dan wuta ko da ya mutu yana arme mushriki ko kadan musulmi baya kokonta cewa wanda ya mutu ba musulmi ba dan wuta wanda ya kokonta shiga wutan kafiri shi ma ya kafirta kai kokonta cewa a eh, to duk da ba musulmi ne ba kamar yadda wasu suka rinka da girgire da addinin su lokacin da Queen Elizabeth ta mutu suka rinka da girgire da addinin su ka san ta girgire ku ka dauki abu wanda yake da nauyi kuma is not stable a kai sai kuma ka ki kama ka sake hannu me zai faru an ba sa ba faduwa zai yi to haka suka mai da addinin sai suka dora addinin aka kuma suka sake hannu suka girgewa sai gaji wannan yana cewa to ai ko da ba musulma ne ba ai ai mutumiyan kirki ne na kirkin yanzu ko kaka ba mana al'adan turawa arewa bai sai ta zama yaruta ba makani da Allah ba ko haɗa mu da aka yi da kudu da aka ki haɗa mu da Nijar da Allah bai sai zalincin nan bai sai ta zama ya sa ta zama yaruta ba ai da gangan suka yi haɗa mu da Nijar da gangan wallahi suna sani amma ka haɗa arewa da Nijar sai mun zo mu straight ya zama islamic state ai ai da gangan ne suka hada mu da inyamurai ga jana ta fara da juna ko bai da ba za mu taba zama lafiya ba kuma har yanzu zumuncin namu da mutane da jadin ya fi zumuncin mu da su ai da ko wannan zalunci ya sai ya sa ta zama yar wuta bare ta wuta na arniya mushrika wannan babu kokonto so da Allah madaukakin sarki ce innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله wanda ya shirka ga Allah ya mutu yana arne kafiri to tabbas hakika Allah ya haramta masa aljanna ya shiga aljanna haramun ne Allah ko zai aikata abin da Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awa'un na makomansa ita ce gidan wuta Allah kuma yace wa malin zalimin min ansar azzalimai ba su da wanda zai taimake su mana ba ranar da za a cece su ba wata ceton da za ta shafe su su khalidina fiha ne abadan su ne waɗanda in kana kanta Qur'ani an kira khalidi da fiya sai an ƙara da abadan a gaba ya tabbatar maka cewa ma damat as-samawati wal ard Allah madaukakin sarki yayi amfani da karin magana da larawa kamar yadda bahaushe in zai siffanta abin da ba zai ba sai ce geto zai yi a ranar da kaza ta haƙuri ba ka ake cewa ba ko a ce ranar da jaki yayi ne yayi kaho jakin zai yi kahon ne a nuna maka ba zai yiwu ba shine Allah ya kwaye da shi a ce ma damatis samawati wal ard balarabe in yana so yana maka abu ba zai yiwu ba har abada sai ce matukar sama da ƙasa na nan ba zan yi ba Ba bahaushe kuma sai ce ko sama da ƙasa za su haɗu don suka haɗu kai gana ina to wannan shine ka'ida ahlus sunnati wal jama'a ba sa cewa na dan aljanna ne don da nasu ya tabbatar dan aljanna ba sa cewa na dan wuta ne don da nasu ya tabbatar dan wuta ne in ya mutu yana mutu amma in ya mutu kafiri ne ahlus sunnati wal jama'a suna tabbata cewa kafiri har ne dan wuta ne malai ce wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum yake waɗanda suka muna na aiki daga cikin musulmai na nastaghfiru lahum muna neman musu gafara a wajen Allah ko da mutum ya mutu a gidan giya ne yana musulmi haƙƙi ne akan ka ce Allah ya ji shi ya gafarta haƙƙin shi ne akan ka ko da mutum yana kan zine mu yana musulmi haƙƙi ne akan kan ce Allah ya jikan shi Allah ya gafarta mishi wa nastaghfiru li musiihim kuma wa nakhafu so da muna ji musu tsoron su haɗu da sakamakon abin da suka aikata amma wala nuqannitu amma ba ma cire musu tsammani duk wanda ya mutu yana musulmi ba a cire musu tsammani so zai iya shiga cikin wa yaghfiru ma duna zalika tunda ba shirka yake yi ba ba boka ba ne ko baya bin boka bai da da laya ba bai da da guru ba bai da da tsubbu ba bai da da duba ba bai da da kamfi ba mashayin giya ne mazanaci ne dan cata ne kuma Allah ya ce duk wanda laifin shi bai kai wa'incan na yan ba Allah ya ce zan iya zan yafe ma wanda na ga dama zan iya shiga ciki wa ma duna zalika sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda suke saboto Allah maɗaukakin sarki ya yafe ma bawa dile abubuwa suna da yawa maluma suna lissafa aƙalla abubuwa guda goma sabuwa guda goma waɗanda suke sa Allah maɗaukakin sarki ya yafe ma wanda ya musulmi ko mai zulmi ake ka san shi yau a ɗan giya ne sai gobe ta gari ya mutu amma ka sani ko daga lokacin da kuka rabu kafin ya mutum ya tuba kana da masaniya kan wani ko yau da kuka rabu kuna rabuwa ya tuba sai kuma sai mutu ba ga hadisin wanda ya kashe mutum tara ba ya cika ta da ɗari da malamin da ya bishi fatawa ya kama hanya don ya je garin da zai tuba Allah ya tafi ko bai ya tafi ba yanzu wanda suka san shi a matsayin makashi da su ne irin waɗanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke Allah zai mutu dariya a filin alkiyama shi wannan yana mutumin banza ya kashe wancan bisa zalunci shi kuma kafin ya mutu ya tuba ya zama mutumin kirki kuma a filin alkiyama kowa zai kamo wanda ya kashe shi ya zo da shi gaban Allah sai ya Allah fatan mun na ya kashe ni ba fi komai ba haka zai kamo shi ya zo da shi gaban Allah cewa ya kashe shi a kwata mishi hakkin shi na me na kashe shi manzo Allah ya ce Allah sai musu dariya sai ce to dukan ku da aljanna to da yayi me ya tuba akwai tuba akwai istighfari yana sa Allah madaukakin sarki ya fi mutum laifukan akwai alhasanat ke sababi na uku mutum ya yi wata ayyukan alkhairi ba ga karuwa ta shayar da kare ruwa Allah ya fi mata laifin karuwancin ta ba yanzu wanda ya san ta a karuwa kafin ta zo ta shayar da kare ruwan sai ta mutu in mai azababi ne sai ce mai sai ke yar wuta alhali kuma ga ta zo ta yi wani aikin alkhairi wanda a idan mutane bai taka kara kare ba Allah ya ce duk zunubin ta shiga na karuwanci na yafi baghiya min bagaya bani isra'il haka manzo Allah ba sana'ar ta kenan karuwanci mazalla ce karuwa daga cikin karuwan banu isra'ila ta zo daga kare a gefen rijiya yana ta latsan ƙasa ɗanyen ƙasa alamar kishin ruwa ya ishe shi ta cire kuffinta ta zira a cikin rijiyar ta ɗibo ruwa ta bashi ya sha Allah maɗaukakin sarki ya ce a faɗa mata na yafi mata duk ruwancin da ta yi a rayuwarsa to ta aikata aikin alkhairi to ba wani ba wani laifin da aikin alkhairi baya kankarewa Irin baka yi don Allah ba innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha mun zallace ku biyo bayan munanan aiki da kyawawan aiki kyawawan aikin nan sai su share munanan ta ku al alhasanat akwai almasa'ib ad-dunyawiyya shine sababi na hudu musibu da suke iya samun mutum a duniya yana zama sanadiyyan zunubai da yake ma Allah Allah ya gabi shirka sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawkata yushaquha illa kaffara Allah biha min khataaya mazalla ce babu abin da zai samu musulmi na wahala da rashin lafiya da bakin ciki da damuwa da tashin hankali mazalla ce kai hatta kaya da zai soke shi wannan zafin da ya ji ya zama sanadiyan kankaran zunubansa a wajen Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa Allah maɗaukakin sarki in yana son bawa ko bawan nan mai laifi sai Allah ya tajarabta shi da musibu kala-kala yau motarsa ta lalace gobe ya ga wajen motocin gyara bai samu kuɗin biyan kuɗin gyara ba ya dawo gida ce kai shi ba lafiya ya je cin bashin magani a kemis ya dawo ya tarda wannan ita ma ba lafiya an ga wani magani ba abincin da za a ci ko magani sai an ci abinci a sha kafin magani ya yi kaga ya shekara talatin da biyar da shida ba karatu ba amma ya yi tsufa ya tsufa gaba daya manzo Allah haka Allah zai ta jarautar mutum hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khatiya har ya haru da Allah babu wani zurbi kuma tare da shi zai shiga aljanna al-masa'ib ad musibu da ke samun mutum na duniya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah madaukakin sarki ya karbi masoyansa guda biyu yana fi idanunsa guda biyu yasa ya zama makaho a duniya kuma ya mai da al'amarin zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai biya shi wannan gidan ne da gidan aljanna al-masa'ib ad-dunyawi dunyawiyya kasan jarabawan da mutum yake ciki saka kuskure ne ya azawi ko ka cire ma musulmi tsammani dan ka san shi ya mutu yana aikata wani zunubi wai ka ce ka cire tsammanin cewa ba zai samu rahama Allah ba wannan kuskure asbabu suna da yawa a na gaba da za mu karanta zai ta faɗa mana wasu asbab da suke sa Allah madaukakin sarki ya yafe mutum kurakuran Allah madaukakin sarki ya samu dace amma a takaice mun fahimci cewa aqidar ahli sunnati wal jama'a ba sa sake baki su ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne matukar ya wuce yana musulmi mutumin kirki ana masa fata mutumin banza ana ji masa tsoro kuma na masa addu'an Allah ya yafe masa amma wanda ya zama Allah bai manzon suka tabbatar dan aljanna ne to su suna fada wanda ya tabbatar Allah da manzon su ce dan wuta ne wannan shi ma suna ne suna fada amma kuma sun yadda ba su shakka ba ko kwanto cewa wanda ya mutu yana kafiri har ne dan wuta ne qat'an wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa mulada akai kuskure Allah ya ce mana Allah madaukakin sarki ya tsara mu dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira sallallahu wasallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi